to dakta idan muka kalli yadda cutar nan ta taho take ta'annati a duniya mm. muka alakanta ta da tattalin arziki na najeriya mm. wai me za ku ce da ta fannin to idan ka kalla malam muzammil a gurguji ita najeriya ƙasa ce da a turanci ake cewa mono economy ma'ana ƙasa ce da ta dogara da mai kimanin kaso 87 da 8 a baya to yanzu idan ka kalli ita najeriya Zaka ga shi mai mun ce za mu rika haƙo garwa miliyan biyu da dubu ɗari da tamanin a kowace rana za mu kai shi kasuwar duniya a dala hamsin da bakwai to yanzu idan ka kalla za ka ga cewa shi mai a kasuwar duniya abubuwa guda biyu ne suka same shi na farko buƙatar da ake abin da ake cewa demand ya yi ƙasa matuƙa saboda jiragen sama sun daina tashi kamfanin nuwa da masana'antu an rufe su a sassa daban-daban na, ita wannan ƙasa abu na biyu kuma shiman a kasuwar duniya ya yi yawan da ya wuce tunanin mutane shi yasa wannan dalilin a yanzu da muke magana da kai mai a kasuwar duniya ya karye ya dawo dala ashirin 28 to kaga in ka kalla abu na farko da ya shafi najeriya sai ka ce kudade da muka kaddara za mu samu daga mai tiriliyan biyu da biliyan 640 sai ka ce wannan kudin ba zai samu ba na to dokta muna godiya bara mu je ga honorable amanar ahmad muhammad honorable ka ji bayanan da dokta ya kwaso cutar coronavirus da kuma tattalin arziki cutar nan ta dagula abubuwa na tattalin arziki ya ka kalli cutar coronavirus da irin illa da take wa tattalin arziki musamman a Najeriya to muzammil ni zan gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ba gane ba wani hannun ga Allah ba haushi ya ce bai bai to wannan coronavirus to mu alheri ce a gare mu to alheri kwarai da gaske da tattalin arzikin mu eh. saboda ya nuna ko ba gane ban raunin tattalin arzikinka misali muzammil hmm. kullum abin da muke faɗa a wannan program din kamar yadda dokta ya bayani shine muna da mono economy kar ka dogara da man fetur kaɗai hmm. ko da coronavirus ko ba corona coronavirus bature ne kullum nake faɗa maka a muzammil yake cikin air condition yake shan whisky ɗinsa da sigarinsa yake maka determining price ba kai kake shi zai sa ma kuɗin shi zai sa ma kuɗin product ɗinka ba kai bane Mozambique saboda haka wannan ya nuna wa ƙasar nan yadda ta zo a tsirara ta ko ba gane ba yanzu gashi mun shiga uku kusan mun lalace Mozambique ni gode wa Allah nake dalili sannan shi shugaban ƙasa ya samu dama hmm. in ya ga dama yadda bature yake cewa ya writing his name in gold hmm. in ya ga dama ya writing din his uh, name ɗinsa in sand hmm. iska ta zo ta bushe hmm. dalili Allah ya mishi rahama hmm. ya zo so uku yana neman shugaban kasa Allah ya bashi ya kuma zo a lokacin da wannan yake dala 28 30 na dauka shugaban kasa zai learning lesson amma ba a yi ba Mozambique sai ya zama na ba abin da aka fasa. To Allah ya kyauta honorable bara mu je ga Comrade Bello Basi. Comrade ka ji abin da uh, honorable ya kwaso yana faɗa batun coronavirus uh, covid-19 da kuma tattalin arziki me kake da shi za ƙara? wato samun nagartaccen shugaba a kowace irin tafiya yana ɗaya daga cikin jigon cin nasarar kowace irin gwamnati a duniya babban matsalar najeriya babban tashin hankalin da allah ya jarrabu talakawan najeriya ko in ce al'ummar najeriya gaba kiɗi ciki, ciki shine shugabanci daga lokacin da ƙasar nan ta samu shugaba me zai gyara a ƙasar nan saboda shugabanci shine yake sa ido abubuwa su gyara a ƙasar nan bari in dawo in dan yi tsokaci kaɗan a kan matsalar wannan cuta coronavirus sannan in dawo in kalli magana da dakta ya ce da magana da wani ya wannan cuta idan ka tsaya ka kalle ta da irin yadda kasashen duniya kamar yadda na faɗa a baya suka ɗauke ta da muhimmanci in ka dawo ka kalli Najeriya kai ka san abin da yake tunkaro Najeriya abin ne na sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un yau yau dinnan da safe nake karantawa a jarida Punch suke cewa geopolitical zone da muke da su a ƙasar nan guda shida akwai guda hudu babu ma ma'aunin da za a auna a gano cewa in kana kana da cutar coronavirus a jikinka jihohin kawai da suke da shi wannan ma a wannan abin awon shine akwai guda biyu a Lagos akwai a Osun State sannan akwai a Edo State sannan sai Abuja tsada ne da su haka yasa ba tsada ba rashin kulawa ne ai shi sa nake maka bayani cewa a kowane lokaci a kowace irin tafiya samun kwararrun jagorori waɗanda suke da kishin al'umma shine jigon cin nasarar kowace irin gwamnati a duniya ka kalli irin waɗannan abubuwan da suke samun duniya ka kalli irin yadda duniya take ɗaukar mataki akan wannan matsalar amma yanzu a ce akwai wajen jihohi sha shida kuma in ka kalli jihohi sha shida kusan fa arewa suke waɗanda babu abin da za a auna a gano shin kana da cutar in ka shi ba ka da shi wannan abin takeici ne abun bakin ciki kuma yawanci ba a tsare mutum ba a killace shi ba magana tsarewa bace malam Zamil yanzu maganar da ake in ma da akwai waɗanda suke da ita ba sani za a yi ba ka kalli irin yadda kasashen duniya suke kula da waɗannan abubuwa a ce a yanzu idan kana da wannan cutar amma ba hanyar da za a gano kana da ita sai an tafi lagos ko an tafi edo ko an tafi osun ko an tafi abuja kaga kafin a je abubuwa